manuniya. ci gaba da ta'ajibin tafkata baibayin tattara tarin tilin ƙuri'un da Bola Ahmad Tinubu ya wajen zaben fidda gwanin shugaban kasa duk ko da yake alaƙa shi da fada shugaban kasa da jam'iyyar APC ta kwaɓe. Da ƙarfin shugaban kasa, da ƙarfin mataimakin shugaban kasa, da ƙarfin shugaban jam'iyya, sannan ga minista amma gaba ɗaya bawan Allah nan ya sutale su. Sai dai kuma masu fashin baƙi kan al'amuran siyasa sun ce akwai wasu manya-manyan ƙalubalen da za su iya hana Bola Ahmad Tinubu ya ci zaɓe. Idan gaske ne cewa fada shugaban ƙasa ƙasa ba ta tare da shi shin wace irin tunkwila za su iya masa a wannan bukata ta ta shugaban ƙasa to kalubalensa babba kenan yanzu su kuwa gaggan jam'iyyar PDP sulhu suka sunkuya cikin waɗanda suka nemi kujerar takatakar shugaban ƙasa a PDP da suka ce babu yadda za a yi su bari damar da suka samu ta sulluɓe abin da yake sa su ya tabbata shine ka cewa abin da aka maka bai maka akan cin mutunci ba so kamar nan muna zazzagaya muna a nan kuma kwanum shine Najeriya ce alƙilan mu Najeriya mai kallo sai kuma duk da haka masu fashin baki na cewa damban dambarwar dirawar junan da ake samu a demokradiyyar Najeriya na ƙara nuna wa duniya ne cewa demokradiyyar ƙasar ta riga ta kwararrabe. Idan demokradiyya an ɗora ta yanzu akan iya ka iya kuɗinka ni dai ban ga wata mafita a nan kurkusa ba wadda talakan Najeriya zai zamanto ya fita daga wannan ƙanyi da yake ba. Waɗannan fa sassaban sassaƙo sassa na miliyoyin da za ku a cikin wannan shiri ne na manuniya. Thank you. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku da muryoyin 'yan siyasa daban-daban babu wani maganar zaɓe zaɓe. Shiri na sittin da tara cikin jerin shashiren manuniyan da ke nuna wa shugabanni hanyar da za su bi ta gaskiya babu wani raɓe-raɓe. Me yiwa kuma rushe raɓe-raɓen rungumar gaskiya ne yasa ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran siyasar Najeriya Malam Muhammad Lawal na mai gida ya ce an ga abin al'ajabi a lokacin zaɓen da gwanin jam'iyyar APC lokacin da abubuwa suka rincaɓe. In ka kalli sigar yadda zaben ya taho da abubuwan da suka faru na yadda aka yi baran-baran tsakanin fadar shugaban ƙasa da ɓarayin shugabancin jam'iyya dukka suka fito suka nuna ba sa goyon bayan wannan bawan Allah Tinubu. Amma kuma Kadiba da ƙarfin shugaban ƙasa da ƙarfin mataimakin shugaban ƙasa da ƙarfin shugaban jam'iyya sannan ga minista wanda ya aje minista ya zo yake takara amma gaba ɗaya bawan Allah nan ya sutale su ya gwada musu cewa shi ya iya zama da mutane a siyasance ya rike mutane wannan yake nuna maka cewa fada shugaban kasa da shugaban kasa kanta ba su da banda za ana magana ai shi ma kuɗi ya nuna kila da an tsaya an yi zube ban ƙwarya ba kuɗi zai sha mamaki to ya kai gwamnati kuɗi kila eh, ai ita kamar kaga bangaren ta ba ta son magana cin hanci ko kila ba za a fito da kuɗin ba alhaji ai ba magana cin hanci bane shugaban kasa fa ake magana ai ya kamata a ce ko shugaban kasa bai nuna kuɗi ba in dai ya gafa mutane ya taimaki mutane a siyasance bai kamata wannan abin da ya faru a zaben nan ya faru ba a cikin gidansa ba a cikin gida ya haɗa su gaba ɗaya ya nuna masa ya fi su ya masa zigidir amma ba ganin dan dai shi wasu sun janye mai ne su ma da sun yi wa'anda suka yi takarar duk sun janye wa mutum ɗaya shi ma da ya sha mamaki ai ko duka suka fito suka ce sun janye sun bar mutum ɗaya bayan da za su yi da shi yanzu aka haɗa ƙuri'ar da suka samu duka 'yan takarar nan gaba ɗaya ba su kai rabin ƙuri'un da ya samu ba to ya za a iska da shi to kana hanguwa jam'iyyar APC nasara kenan a kuma wannan ai lokaci kawai zai zo tunda sun kasa haɗa kansu wannan shi zai nuna maka a zaben gaba ma za su sha mamaki wurin al'umma. To sai dai kuma duk da irin wannan tagomashi da tunubun ya tattara wajen wannan zaɓe malami a jami'ar babban birnin tare Abuja Dafta Faruk Bibi Faruk ya ce ya kamata tunubun ma ya tuna cewa akwai wasu manya-manyan kalubalen da ka iya sa ya rafka tuntube Nasarar shi Bola Ahmed Tinubu gagariman nasara ce a tafiyar musamman ta yanda aka ga alamun kama an so a tsayar da shi ko a hana shi samun wannan takara kuma a wanda ba shi da mukami a hannun shi ba shi da gwamnati a hannun shi ya iya murdawa har ya tabbatar da ya kokarin da ya samu nasara to da yawa mutanen da suke a siyasar najeriya a musamman 'yan kudu a wannan zamani suna maganar cewa su ba za su yadda da musulmi shugaban kasa musulmi kuma mataimakin shugaban kasa ba to an ko tunubu ya ɗauko wanda ba musulmi ba a mataimakin shugaban kasa daga arewa akwai tunanin kuma cewa ƙuri'u da yawa na arewa ba za su zo masa ba ba a manta ba shi kan shi tunubu matarsa fasto ce mai wa'azi a coci kalubale na biyu shine shekaru da suka cimma tunubu da alamar rashin lafiya da ya nuna a wannan taro da aka gama abu na uku shine akwai raɗi raɗin da ake ta yi wa tunubu ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne na maganan cewa yana da matsala da rashawa da cin hanci kuma ya gina dukiya lokacin da ya rinka rike gwamnoninsa a makogaro sai sun masa abin da suke so wanda ba ma a ƙasar Legas ba kawai ana tunanin kusan duk ƙasashen yarbawa to himman kuma kalu kalubale a gare shi yanzu shine idan gaske ne cewa fada shugaban kasa ba ta tare da shi shin wace irin tunkwila za su iya masa a wannan bukata tasa ta shugaban kasa a shekara ɗaya da ta rage musu to wa'annan abubuwa duk kalubale ne a wurinsa wanda yanzu tun da ya samu ya zama dan takara sai ya yi kokarin ganin bayan su sannan nasara za ta iya zuwa masa ashe dai duk da kammala zaben fidda gwanin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP da ake ganin an yi zaɓe na gaske gaskiya har yanzu jam'iyyar ta koma gefe ne tana kokarin ganin ramukan da aka kwakula ta bi su ta yayyabe Saboda tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhassan Lami ya ce Najeriya ta riga ta shiga wani hali hannun jam'iyyar APC saboda haka dole ne su yan jam'iyyar PDP su bi dukkanin matsalolin da ke baiwa Najeriya matsala don su tabbatar da sun kakkabe Ba takar da ka PDP nan abin da ya fito ya fi karfin mutum daya Duk wanda ke da dan PDP a da tabbasa aka zo aka fi mutum daya Kuma wanda ya ganin ma zai rima shi kansa wuke. Ya fito ya ce shi fa ya da cin zaben da aka yi nan har ga Allah an sha kan kan ka'ida an shi akan daidai kuma an shi akan kirikiri to tun haka ne ko tun da an yi zaben da yake har Allah akan ka'idar jam'iyya akan dokokinta akan daidai to sulhu mai sauki ne yanzu an cimma sulhun kenan eh shine ai shine ai sulhu ana sa amma magana shine kaga cewa abin da yake sa sulhu ya tabbata shine ka cewa abin da aka maka dinnan bai maka akan cin mutunci ba ko kama kariya ko karfi ba so kuma nan muna ya muna sulhu alhamdulillah kuma na faɗa cewa dukkan dan PDP a Najeriya kwanum shine Najeriya ce alƙilan mu Najeriya bai kallo so duk wanda ta ya faɗi bai musa sai ya cewa ai eh, shi fa akan Najeriya zai kome. Wannan hali ake ciki game da maganar wanda zai wa Atiku takarar mataimakin shugaban kasa. Wato ka gani cewa bayan mulkin APC shekarar takwas na yanzu da mulkin shugabancin Buhari da yadda jama'an yana jikin wani yanayi na fargaba wato ba a magana cewa masifar yanzu a'a dama yanzu an riga kowa ya ga bishin azaba shi zai cewa ba mutum kwa ɗaya Najeriya wanda zai ce zai magana ba wannan mutum babu shi domin kowa da kowa na fargaba ta me makon 2023 dole ma mu taru mu haɗa kan matsayin wato gayya wa ɗora mutum Sau haka kowa da kwanza zai kawo irin ra'ayinsa zai kawo gudunmuwarsa sannan wajen tacewa wa za a samu mara masa baya a giyan za mu yi abin da ke saboda ƙasa da Najeriya da zaman lafiya don mu shi ne yanzu ba a tanin wani mutum sai tuna me za mu yi aka nan gaba ke ɗaya domin ta cikin garari. A daidai lokacin da jam'iyyu ke mika sunayen waɗanda suka zakulo a zaben fidda gwani domin ganin sun shiga shirin shiga zaɓe. Ɗaya daga cikin masu fashin baki a karkokin siyasar tarayyar Najeriya Honorable Nasiru Garba Dante ya ce dole a tuna wa talakawa tarin matsalolin da ke gabansu game da wannan zaɓe jaɓe-jaɓe. Idan talaka har yanzu bai fahimci menene haƙƙinsa na ya kawo shugabanni waɗanda suke adile ba idan har yanzu ya zamanto cewar gwamnati ba ta ba da damar a yi abin da ake kira demokaradiyya shi fa roman demokaradiyyar nan wallahi ba zai samu ba muddin ba mu bi tsari na demokaradiyya ya zamanto cewa ƙuri'arka za ta yi amfani za a yi demokaradiyya a bar mutane su zaɓi waɗanda suke ganin adalai ne su da kansu su canja mutanen da suke ganin ba adalai ba ne idan demokradiyya an ɗora ta yanzu akan iya shagalinka iya kuɗinka idan an maida demokradiyya ta zamanto cewar waɗanda suka samu dama ne suka tara kuɗi a su ya girma su ne za su zama shugabanni ko da yaushe ni dai ban ga wata mafita a nan kurkusa ba wadda talakan najeriya zai zamanto ya yi amfani da ita ya fita daga wannan kanyi da yake ba wannan tace magana gaskiya. to duka duka iyaka batutuwan da za mu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya domin dama kowane mako muna da lokacin da aka keɓe. Sai dai kuma kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa suna ƙara ƙarewa ne kullum kwana da ke wasu masu mukamin sun ce manuniya ta matsa musu da shagube. Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 353 ne dukkanin mukaman da ke hannun waɗanda aka rantsar a watan Mayun shekarar 2019 sun luɓe. Kuma a madadin dukkanin waɗanda suka saba taimaka wajen tabbatar da tattaro waɗannan muryoyi da kuka ji a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki. aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kukan ji a cikin wannan shiri babu rafka tuntuɓe. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.